ranka wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau shirin zai fara ne da wani batu na rarrabewa da baccin makahu ko kuma dai abin da bahaushe kan ce hayyacewa tsakanin tsaki da tsakuwa. Gudun kada a ci gaba da zama cikin jahilci duhu ya ci gaba da dukan duhu. Sau da dama akan samu tuntuɓan fahimta tsakanin jami'an tsaro da ke bakin aiki da kuma mutanen gari ko kuma ma 'yan jarida da ke da buƙatar ɗaukan hoton jami'an tsaron a bakin aiki. Ni da kaina na sha jin ana cacar baki tsakanin jami'an tsaro inda suke barazanar kamawa ko ma jibgar mutane lokacin da suka yi musu hoto a bakin aiki. A kwanakin baya ma ai wata 'yar jarida a nan Kano sai da ta sha jibga a hannun wasu jami'an tsaro lokacin da suka zarge ta cewar ta ɗauki hotonsu ko kuma muryoyinsu a lokacin da suke bakin aiki. Banda ita ma an samu misalai da dama inda jami'an tsaro ke yin fushi da barazana idan aka ɗauki hotonsa a bakin aiki. To amma ƙoƙarin warware wannan takaddama ce ta sa filin inda ranka ya ɗauki gaɓaran yin abin da ya dace ta hanyar bin salon maganar bahaushe da kance dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Inda muka taɓa alli da masana doka don jin shin doka ta haramta wa ɗan ƙasa ɗaukar hoto ko bidiyo na jami'in tsaro a bakin aiki? Barista Sagir Suleiman Gezawa lauya ne babba mai yawan sani a shari'a. Shi ne ma shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Kano wanda ya ce babu laifi ko kankani don ka ɗauki hoton jami'an tsaro a bakin aiki. Ya sani na babu wata doka da ta hana wani amfani da wayarsa public places. Public places su ne wurare da suke buɗaɗɗun wurare na al'umma ko titina ko wurin hutawa ko shat amma akwai keɓaɓɓun wurare da ake kira kamar restricted area saboda dalilai na tsaro za ka ga an saka alamu na cewa ba a ɗaukan hoto a wannan waje ko ba a shiga da waya ko makamancin haka amma in dai ba irin waɗannan wurare ba to babu wata doka da ta hana mutum ya yi amfani da kamera ko hotonsa ya ɗau hoto ko bidiyo na wani abu da yake faruwa babu wata dokar asali. To shi ma barista Sa'idu Tudun Wada ƙwararren lauya mai fashin baƙi kan lamuran yau da kullum. Haka kuma lauya ne mai tsayuwar gwaman jaki wajen fayyace gaskiya tsakanin al'umma. Ya ce ai duk sanda kake da bukata kana iya tsayawa ka ɗauki hoton ɗan sanda a bakin aiki. Kuma baka saɓa dokar aikinsa ko kuma wa kundin tsarin mulkin ƙasa ba. Ga barista. Ɗan Najeriya yana da dama na ya ɗau hoton dukkan wani abubuwa da ɗan sanda yake yi yayin gabatar da aikinsa da tsarin mulki ya bashi. Alal misali idan ka ga ɗan sanda yana abubuwan da basu dace ba wajibi ne ka ɗauke shi domin ya gyara a tura magabatansa domin su gyara kuma za ka iya ɗaukar ɗan sanda yayin da yake wani abu wanda yake nuna ƙwarewa ta aiki kaga wannan zai ƙarfafi da a wasu na cewa su abokanan kowa ne kuma sun iya aikin su so idan ka wannan zaka iya tura duk duniya ta gani cewa fa 'yan sandan Najeriya sun kware a wurin gabatar da ayyukan su kuma babu inda doka ta hana ka a iya sani na a ƙasashen da suka ci gaba ko ina akwai kyamara din nan da ake cewa CCTV to idan misali suka ce ba za ka ɗauke su ba to in a wurin da wannan kyamar take to kuma ya za su yi da wannan so a iya sani na babu wata doka da ta hana ɗan Najeriya ɗaukar hoton ɗan sanda yayin da yake aiki domin kowa yana da haƙƙi na ya ga cewa ya tabbatar da an bi doka da oda. Barista Sa'idu Tudun Wada kenan lauya masanin doka a Kano. To za mu ci gaba da ƙoƙari don ji daga bakin masana su ma kuma jami'an tsaron ma ji daga gare su. don jin wai menene damuwarsu idan an musu hoto a bakin aiki. To wannan kenan. To da wannan kuma bari shirin nami ya matsa zuwa jihar Kaduna inda bayan da a farko ta musanta harin da aka kai wa masu maulidi a ƙauyen tudun biri na Kaduna. Yanzu haka rundunar sojin saman ƙasar nan ta ce jirginta ne ya kai harin amma fa bisa tuntuɓan na'ura. Wakilin mu Abba Isa Muhammad yana da ci gaban labarin. Lamarin dai ya faru ne a daren Lahadin da ta gabata inda ake zargin wani jirgin saman sojoji ya yi lugudan bama-bamai a wani gurin taron Maulidi da ke ƙauyen Biri, cikin ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna har ma ake zargin mutane da dama sun rasu yayin da wasu suka jikkata kamar yadda wasu da lamarin ya ritsa da su suka yi mana ƙarin haske. muna cikin maladi kai wannan jirgi ya muka ji ya taho to wanda ke kai ya saki bom su wani suka mutu suka mutu mu kuma muka ruga mun ji rauni muka shiga daki ina zaune akan kujera mun gama magana da wannan kawai ni kuma sai na jabu ya bugo ya taba man kai ya taba man wuya su ma wasu iyaye da ke yankin sun bayyana cewar al'amarin ya zo musu da mamaki matuka. Ni dai kaina yara na uku sun tafi, sannan kuma gidan kawunne na yara goma sha biyu wanda suka rasa. A lokacin da wannan abin ya faru, mun yi ƙoƙari mun kira manyanmu mun baɗi masa ga abin da ke faruwa da mu. Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar ta Kaduna ya ce rundunar sojan ƙasa ta ɗauki alhakin sakin bama-baman amma an yi shi ne bisa kuskure ba wai da ganganci ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan ta'adda kan wannan aiki ne wannan abin ya faru inda bayan Allah wadda su ji ba ba su gani ba wannan abin ya ritsa da su. Zuwa yanzu dai babu tabbacin adadin mutanen da suka rasu bayan faruwar wannan al'amari. To Allah ya ji kan waɗanda suka rasu, Allah kuma ya sa a ringa dubawa kafin a saki bam. Su kuwa ɗaliban kwalejin legal zanga-zanga suka yi, bisa yadda suka ce an mayar da su tamkar fanko idan sun kammala karatu a kwalejin. Ba sa samun guraben ci gaba da karatu a gaba. Wakiliyar Aisha Abubakar mai agogo tana da ci gaban labarin. wewe ah. ah. da ɗaliban kwalejin koyon harkokin shari'a da addinin musulunci ta Kano legal suka yi wani tattaki domin nuna takaicinsu na zargin daina baiwa ɗaliban difloma guraben karatu a jami'a a Kano har ma da ƙasar nan wasu daga cikin ɗaliban sun bayyana dalilin yin tattakin mun fito wannan tattakin ne so da ƙorafi akan result ɗin mu bashi da validity muhimmanci a ƙasa mun muka yi karatu muka gama result ɗin muka je DE sai a ce mana ba zai hau ba sai kuma mu koma makaranta su ce mana makaranta ce makaranta su ce mana jam ne tuntuɓi kuma makaranta zan iya cewa ba sau ɗaya ba sau biyu ba wanda kwaman tattauna da deputy provost registrar da shi kansa provost mun je gurin sa akan wannan maganar DE ɗin. comrade Aminu Idris Datti shine ya ja tawagar ɗaliban ya ce yanzu duk wanda yake da shaidar difloman legal bai wuce wanda yake rike da takardar tsire ba. Hakikanin gaskiya ba ma iya tattaki bane ba wannan. Akwai ziyarce-ziyarce tun daga kan office din Commissioner of Higher Education zuwa office din ah, mai girma gwamnan jihar Kano. Wannan issue da take faruwa na DE shekara uku baya makarantar mu ta dakatar da wannan mun bi mun bi mun bi hanyoyi da dama har yanzu dai babu cikakken bayani idan muka zo gaban makaranta sai su ce matsalar ta jam ce idan muka je jam office sai su ce wannan matsalar tattakin dai ya fara ne daga kwalejin zuwa ofishin kwamishinan ilimi daga nan kuma zuwa gidan gwamnati tare da miƙa su a rubuce abin jira a gani shine lokaci da fatan dai mahukunta za a duba Masauraro, sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Ɗaruruwan mutane ne ke addu'a da godiya da fatan alheri da gidauniyar nan ta marigayi Sila Galadima Garo, wato Sila Galadima Garo Foundation, bisa hidima da gidauniyar ke yi ka'in da na'in ba dare ba rana. Wannan gidauniya kan shiga sako da lunguna na dukkanin ƙananan hukumomin jihar nan arba'in da hudu domin tallafawa mabukata da marasa lafiya. Dama can kuma wannan gidauniya ta yi shuhura wajen tallafi na marasa lafiya da ma sauran mabukata. Wannan karan ma gidauniyar ta yi tattaki wajen aikewa da tawagar arziki irin albarka, wajen aika wakilai lungu da sakuna na jihar Kano, inda aka ringa saukewa mutane kaɓakin arziki na kayan abinci da kuɗin cefane. har ma wasu da suka amfana suka ce ya zama wajibi su dage da addu'ar Allah albarkaci wannan gidauniya da ahalin wanda ya asasata ta ya biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi. muna mai addu'a da fatan ubangiji Allah ji kansa Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta kuma wannan abubuwa da aka asasa na alheri wanda ake tallafawa al'umma muna fatan ubangiji Allah ya kara musu karfin zuciya su ci gaba da yin wannan abu da ga da jikokin marayun nan da aka ba su tallafi in Allah ya yarda za mu je mu sa su a gida a yi tabbata ya ga Allah ya ba mu wannan tallafi na marayu da aka ba mu Allah ya sada da dukkanin wani alkhairi ina fatan Allah ya Isa Allah ya a gare shi Allah ya ma nan gaba kaɗan gidauniyar za su bullo da wasu ayyuka na musamman duk domin ci gaba da tallafawa mabukata da rage wa al'ummar raɗaɗin rayuwa kamar yadda gidauniyar ta saba shekara da shekaru Allah ya ji kan marigayi sila galadima garo ya albarkaci zira'arsa ya sa yana aljanna ya kuma ƙaro arziki mara yankewa a gidansa. Da wannan kuma bari shirin ya koma shalkwatar hukumar Hizba da ke sharaɗa inda aka kamo wani saurayi gemai-gemai da shi, amma wai ya yaudari budurwa kan cewar zai aure ta, amma fa za su shiga tsari ne na auren hizba. Sai dai, amma fa sai ta kawo kuɗi, an kai wa kwamandan hizba a matsayin kafin alƙalami. Don jin yadda tusa ta ƙurewa bodari ga wakiliyarmu Zainab Aminu Bakuri. Tun da fari dai wannan budurwa mai suna Amina ce, ta kai wa hukumar hizba ƙorafin cewa wannan saurayi nata da suka dade suna shan soyayya tun kafin ma a fara maganan auren zaurawa da burin cewa za su yi aure nan kusa amma kuma ba a samu daman yin auren ba har lokacin da aka fara maganan auren zaurawa sai ga saurayin ya ji labarin wannan auren zaurawa da za a yi nan da nan kuma ya bawa budurwar shi amina labari tare da cewa ai su ma za su shiga cikin jerin wannan zaurawa da za a aurar sai dai amma inda aka samu akasi wannan saurayi ya kawo wa amina son zuciya inda ya ce Wai Malam Aminu Daurawa ya ce sai sun kawo kuɗi kafin su ma a samu shigar da su. Ita kuwa Amina nan da nan ta haɗo naira dubu arba'in da biyar ɗinta ta bashi ya kuma ƙara gaba. Tana ta zuba ido a zo a yi aure shiru ashe saurayi ya yi gaban kanshi har aka zo aka yi auren zaurawa shiru ba a neme su ba nan ne amina ta ji shiru ta tafi hukumar hizba ta kai korafi har aka samu daman kamo wannan saurayin kuma ya nuna nadamar shi tare da bada haƙuri. na riga na karba ce ta hau kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi nadama ina yana ba da haƙuri akan abin da ya ita ma matashiyar amina ta magantu amma ta ce a yanzu ya dawo mata da naira dubu arba'in ɗinta. Eh na karɓi kuɗi na ne na wanda ya karya akan cewa malam ne ya ce a bashi kuɗi. To yanzu dai ƴan uwan shi sun biya kuɗi gashi nan dubu arba'in da biyar. Hukumar Hisba dai sun ce bayan auren zaura wannan da aka yi sun samu ire-iren wannan ƙorafin da dama na karɓan kuɗin da ake ta yi da sunan hukumar Hisban, amma kuma suna ci gaba da bincike tare da kamo ire-iren waɗannan ɓata garin. Ai dama shi kwaɗayi mabuɗin wahala ne. To su ma dai wasu mutanen kwaɗayin ne ke neman jefa su cikin garari matuƙar an same su da laifi. Domin kuwa ana tuhumar su ne da laifin safarar hodar Iblis. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayanin da ma wasu ƙarin labaran daga kotu. Baka Noma gare ka. waɗannan mutane dai hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ce ta gurfanar da su a gaban kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano karkashin jagorancin mai shara Justice SA Amobe da mutanen dai waɗanda suka haɗar da Abdulwahid Abdulwahab da Idris Sani da kuma Sharifat Abdullahi an gurfa da su bisa kushin tuhumar haɗin baki domin aikata laifi da kuma safar hodar Iblis. Ko bayan karanto musu su musanta lauyoyinsu kuma su roƙi kotu beli kotu kuma ta amince ta bayar da su beli da sharɗin za su ajiye kuɗi naira miliyan goma goma ko kuma su kawo wasu mutane masu mallakar gidaje a nan kano domin su tsaya musu ana da zargin su da shiga da hodar iblis ƙasar saudiya kuma ana zargin su saka wasu mutane hodar a cikin kayansu, bayan da suka biya musu zuwa ƙasar ta saudiya su kuma waɗancan mutane tun aka dakume su a can ƙasar ta saudiya din kotun dai ta sanya ranar 18 ga watan ɗaya na shekara ta 2024 domin ci gaba da shari'ar. Bayan fitowa da kotun, filin inda ranka ya zanta ɗaya daga cikin lauyin barista zero E. ba inda ya karin bayani kamar haka. e yanzu an karanta musu laifinsu sun musa kuma mu a matsayin su mun nemi beli kuma kotu ta daga zuwa sha biyu domin ta faɗi ra'ayinta akan belin da za ta bayar. A wani labarin kuma rikotin majistare mai lamba ashirin da biyar, karkashin jagoranci mai shira Halima Wali 'yansanda Daniel ne sa gurfanar da wasu matasa wato Aliyu Sani da kuma Abba Sani bisa kushin tuhumar haɗin baki domin aikata laifi da shiga waje ba da izini ba da kuma yin fashi da makami. Mai gabatar da ƙara kuma lauyar gwamnati Barsa Saima Garba ta shaida kotu cewar takardar sabon tuhuma ce a gaban wannan kotun ta ko bukaci kotu ta ba da dama a karanto musu kotu kuma ta amince ta umarci jami'in ta Awaisu Muhammad da ya karanto musu ko bayan karanto musu dukkanin suka musanta kotu kuma ta aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar takwas ga watan 1 ta shekara ta 2024 domin sake gabatar da su ana da zargin su da zuwa gidan wani mutum a unguwar Hausawar Gwale suka yi masu fashin wayoyi da kuma wasu kuɗaɗe To gaban mu sallama muna godiya da addu'ar fatan alkhairi da Allah ya ƙaro arziki ga bawan Allah nan Alhaji Sani Baba Abdulmumini. Bawan Allah da ya saba taimakawa marasa lafiya, wanda amma a mu na baya aka yi tuntuɓe wajen karanta wata takarda da wata baiwar Allah ta rubuto tana neman taimako a gare shi. Amma sai aka karanta sunansa da sunan cewa shine mai neman taimakon. Wannan kam tuntuɓe ne na na'ura. Domin shi wannan bawan Allah shine ma mai taimakawa kuma wannan karan ma ya taimaka. Ubangiji ya masa sakayya da gidan aljanna, ya albarkaci zira'arsa, ya kuma ba shi ninkin ba ninkin na abin da ya yi. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Ibrahim Abdullahi. Wanda shi ma yake neman taimakon naira dubu arba'in da biyar bisa aikin mafitsara da za a yi masa. Danginsa sun ce ba su da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah da ya ce a sake sunansa domin dole ce ta kawo shi wannan fili na neman taimako kasancewar a baya shi ma yana da hali amma yanzu naira dubu ashirin da shida da yake nema na cikon kuɗin aiki da za a yi masa ya tsaya masa da haka yake roƙon bayan Allah agaza sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Aisha Mustapha wata ita kuma mahukuntan asibitin koyarwa na malami ne Kano ke neman naira dubu sittin da biyar domin ci gaba da kulawa da lafiyarta ita ma ta ce ba ta da hali haka kuma muna godiya da addu'ar Allah ya sa gama lafiya ga gidauniyar AA Zaura Foundation bisa taimako da take bayarwa akai-akai. musamman ma a wannan karan muna kiran Zainab Ahmad da Usman Abubakar da kuma Abdulgani Badamasi da Ibrahim Isa. Wannan gidauniya ta AA Zaura Foundation ta share musu hawaye ta hannun mai wuddadu. Shi ma mai wuddadin Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan hidima da yake yi. Muna roƙon Allah ya ƙaro arziki mara yankewa a gidanku. Allah ya albarkaci wannan gidauniya ta AA Zaura Foundation bisa wannan taimako da take yi. Haka kuma baiwar Allah nan ma'aikaciyar asibitin Asiya Bayar da ke kawo taimako kowane wata ta hannun mijinta wannan karan ma ya kawo. Ubangiji ya muku sakayya da gidan aljanna albarkaci zira'u. Daga daga kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki. Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma, Bashir Sharfaɗi da kuma Zainab Aminu Bakuri. Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Abdulrahman